cewa takenta shine ya za mu fuskanci watan ramadana wata mai tsarki wata mai albarka watan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da cewa idza dakhala ramadanu idza dakhala ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar idan watan ramadana ya zo manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ana bude kofofin aljanna wannan ba kunna ba ko manta kai ya fi haske na aka sa idan watan Ramadana ya shigo ana rufe kofofin wuta ko hat abuwa bil jannati ana bude kofofin aljanna wa abuwa bil nar ana rufe kofofin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sulsilati shayatin kuma ana daure shedanu a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan da kala ramadanu idan watan Ramadana ya shigo abuwa bil rahma ana buɗe ƙofofin jin kai na ubangiji ana buɗe ƙofofin rahama a wata da manzo Allah ce idan dakhala ramadanu futihat abwabus sama idan watan ramadan ya shigo ana buɗe ƙofofin sama duka waɗannan ruwayoyi ba su ci karo da juna ba domin duka ana yi na ɗaya idan ramadan ya shigo ana buɗe ƙofofin aljanna ma'ana Allah yana sauƙaƙe wa mutane hanyoyin shiga aljanna ɗin idan watan ramadan ya shigo ana buɗe ƙofofin rahama da ubangiji subhanahu wata'ala idan watan ramadana ya zo ana buɗe ƙofofin samani. saboda Allah na cewa ilahi ya sa'adu kalimu tsayi tayyibu ko wani ah, amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah ne ai kyawawan kalmomi ke hawa idan ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in kai tasbihi to waɗannan kalmomin da kai suna hawa ne mala'iku na ɗauka su sai sama da su za su hau da su zuwa ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to idan aka yi sama da waɗannan kalmomi da ka faɗa za su tadda ƙofar a buɗe sai mala'iku sun buɗe sannan za su shiga sama <clears throat> su kai ga ubangiji in kai sallah <clears throat> ko kai azumi za a yi sama da wannan ayyukan alkhairin naka sai mala'iku sun buɗe tukun za a shigar da su zuwa ga Allah ilayhi yas'adu kalimu tayyibu sai ce wal amalu salihu yarfa'u kuma aiki na kwarai yana ɗaukaka shi ko da damirin yana koma ne zuwa ga mufassir nasa na al'amalu salih sai zamanto al'amalu salih yarfa'uhu yani yarfa'u du'a aiki na kwarai yana ɗaukaka addu'a sai zamana cewa duk lokacin da kai addu'a wannan addu'a tana hawa ne zuwa ga Allah amma aikin da'ar da kai kafin addu'ar kai kula ne kafin ka roki Allah bukatar ka kai karatun Alƙur'ani ne kafin ka roki Allah bukatar ka sadaka kai kafin ka roki Allah bukatar ka iyayen ka kyautatawa kafin ka roki Allah bukatar ka wannan aikin da'ad da ka fara yi dauka wannan addu'ar taka sai zama na cewa addu'ar da kai kake roƙon Allah ba ta da kafa ba ta da fuffuke ayyukan ka na da'a da kai masu shimfiɗa kai wa wannan addu'a shimfiɗa da su ne za su yi wa wannan addu'a kafa fuffuke ta hausa ba ta je ga ubangiji shine ma'anar wal amalu salihu yarfa'u idan damirin ya koma zuwa ga wato ilaihi yas'adul kalimu tayyibu al kalimu tayyibu yana nufin addu'a ko kuma a'a damirin zai koma zuwa ga shi kansa wato wannan aiki na kwarai din ai wal amalu salihu yarfa'uhu kalimu tayyibi wato in kai aikin da'a duk da aiki kai na da'a wannan zikiran da zaka yi na kirari ga Allah wannan zai daga wannan aikin da'a din sai Allah ya karɓa. wanda addu'a tana ciki in kai addu'a sai ka hada da kirari da yabo da jinjina ga Allah ka hada da salati da taslimi ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam? wannan sai daga addu'a taka kuma sai Allah ya karba duka waɗannan maganganu malamai sun yi kamar da Allama Ibn al-Qayyim ya tafsirin haka a cikin littafin sa Bada'iul Fawaid a almuhim mun shigo watan Ramadana watan da ake bude kofofin rahama ake bude kofofin sammai wanda ta nan ne aikin da'a yake shiga kuma ta nan ne rahamar ubangiji ke sakowa ga bayi to ana bude wannan kofofi na rahama da waɗannan ainihin jin kai ɗin da kofofin aljanna ɗin a cikin wannan wata da muke fuskanta dazu an gayyace ni nawa matan aure a akan ainihin wato ko ya za a wato yanayin yadda mata ya kamata su yi haƙuri a wannan watan duba da matsin rayuwa da ake ciki daga cikin abin da muka ambata musu wannan wata yana da kyau a nan gurin in faɗakar da mu wannan wata da za mu shiga wata ne mai girman gaske mutane suna ji ana cewa azumi azumi abin bakin ciki da yawa mutane suna kallon azumi a matsayin wani abu na al'ada wato kamar wani biki ne wanda kirista ya ɗauka da muhimmanci in lokacinsa ya zo kowa sai ya yi baba guje ya ɗauka da muhimmanci shi ma in lokacinsa ya zo sai ya yi masu wata gumaka na hindu da sauransu idan lokaci ya zo sai sun yi wannan bukunkuna mabiya addinin buda ko ma wani irin kafirci ne kowa na da nasa bikin akwai mawasim wasu fairs na wani taro da ake na shekara Mace yana ganin cewa idan lokacin ya zo kawai al'ada ne in yi inda kowa yake to wallahi da wanda ya ɗauki azumin sa ya zama haka to ya yi asara ka ɗauka kawai azumi al'adar garin ku ce ko al'adar al'umma ka ce tunda kowa na yi kai ma bari ka yi kada a ce ba ka yi aikin yan wuta kake ba aikin yan aljanna ba dole ana buƙatar wasu wato anasir waɗanda za ka gina wannan azumin a kai wannan ce ta sa zamu wannan muhadara mai taken yaya za mu fuskanci watan ramadana abu na farko da ya kamata musulmi ya fuskanci watan ramadana da shi shine kyautata niyya wajibi ne ni in kudurce kai ka kudurce ke da kike jina daga cikin gida ki kudurce cewa wannan azumin wani abu ne na ibada za mu aikata ba wani abu ne na al'ada ba ba wani abu ne na burga ba ba wani abu ne na jin daɗi ba muƙaddara cewa wata hanya ce babba mai tsayi za mu bi wadda za ta tike da mu zuwa gidan aljanna zan ba mu wani misali a irin wannan watan da ake so a yawaita da'a a ciki mutane da yawa suna ɗaukar abin da sauƙi suna ɗaukar abin da araha kuma abu ne mai tsada domin dukanmu nan ba wanda baya girmama zuwa baka haka ne duk wanda ya biya kuɗi daga nan ya zo ya tafi ya je umara ko ya tafi ya je aikin hajji to yana zuwa maka zai ji rayuwarsa ta canja zai ga ba zai sakaci da ibada ba zai kokari ya gana sallah biyar a jami'i haka ne zai ta nafilfili zai ta salatin annabi saboda ya je wani guri da yake sa ran gurin akwai lada in ibada ta fi shiga to shi kuma wannan watan wannan watan ba guri bane ba zamani ne shi kuma kamar da kake ganin maka in ka shiga wani guri ne mai daraja ana so kai ta aikin da kake ganin zaka ɗebi wani wacce da ake cewa wani bonus ne ka samu wata bonanza ce to wannan wata shi kuma na zamani ne abin da zaka samu a watan ramadana ya fi abin da wani zai je maka ya samu sai dai wanda ya ci sa'a ramadana ya riske shi a makka sai ya haɗa falala biyu domin wannan watan ana kawa mutum aikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa duk aikin da dan adam yayi nasa ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi maza Allah ya Allah subhanahu wataala ce duk wata wani kyawo kyawon aiki ana linka ladansa sau bakwai har zuwa rubanye 700 sallallahu alaihi wasallam yace ana jujjuya dan adam ladan Allah yace illa sawm fa innahu li wa ana ujzi bihi yace azumi banda azumi shi azumi na wanda dai zan saka mutum shi sa wasu malamai yake cewa inda Allah yace inna ma yuwaffas sabirun ajrahum ghairi hisab ana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da hisabi ba ma'ana idan aljiyama ta zo mai haƙuri wani za a ce sallaka ladanta kana da lada kaza za a baka lada miliyan kaza sallaka sallolinka na sati kaza ko na wata kaza amma shi ne azumi idan aka zo ba za a ce ga ladanka na rana kaza ba kan fitowa za a yi ta ba wa mutum Allah ya ce ni zan wa mutum kawai yadda ga dama sai malamai suka ce to can da ya ce inna ma yuqas sabiru da ajrahum bi ghairi hisab ana saka masu hakuri ladan su ba tare da kididdiga ba suka ce as-sabiru ana nufin masu azumi domin ma'ana Asabru sabru a lugha shine ne habsu kamewa sabara ya yi hakuri ya kame kenan Asabru sabru al shi yasa akan ce qutila fulanin habsan sabran ma'ana habsan an kashe mutum ta hanyar sa masa takunkumi an tsare shi har ya mutu misali ko aka kashe shi a wannan ne da haka a sabru shi shine tsarewa to shi ma azumi ma'anarsa ne ka tsare kanka daga abin da Allah ya dakatar da kai da yi a cikin wannan wata ko a lokacin da Allah ya keɓance a wannan wata to saboda haka azumi ibada ce babba da ya kamata mutum ya sa a ransa zai shiga wata irin rayuwa ta musamman wacce za ta kusantar da shi zuwa ga Allah da haka hakan yana buƙatar mutum ya kyautata niyya duk abin da za ka yi na da'a azumin ka sa cewa wani babban abu ne da Allah kake so ya da kai wataƙila kana da wasu buƙatu manya-manya waɗanda kake so Allah ya biya ba ka shiga azumin da wannan niyyar duk Allah zai ba abu na biyu shine at-taubatun nasuh tuba za mu fuskanci ramadana da tuba tuban dan ba ƙara mashaya giya mazinata barayi da ana kiran ku a wannan watan ku ajiye zinace zinacen ku da shan giyar ku ku ajiye sace sacen ku ku shiga wannan watan kuna masu tsarki kuna masu jin tsoron Allah subhanahu wataala kan wanda ya shiga cikin watan Ramadana yana dauke da zunubi duk wanda ya san cewa shi mashayin giya ne ko mashayin ganye ne ko barawo ne ko mazinaci ne ko ma me mutum yake aikatawa na zunubi ya sa a ransa daga yanzu ya yi sallama da wannan abin ya tuba idan zan samu ne ya tuba cewa na daina na tuba in Allah ya yarda har abada ba zan sake ba shine tawbatun da so idan haka ta faskara shi dan ya mai kai to ya hakura da yi a wannan in ya so bayan ramadana eh shikenan sai zai tabar sa haka ne amma in dai san samu ne ya tuba gaba daya ya jingine ya koma ga Allah ya sa a ransa ba zai ƙara koma ba ko da bayan sallah ya ci gaba to dai ya dan dana shi ma ya dan ba Allah a wannan watan kun fahimci me nake nufi abin da yasa na bude wannan kofar yanzu wani idan ka ce masa sai ya tuba gaba daya in ya koma ba a karba ba to da azumin zai je sheki ayarsa zai je sheki ayarsa rashin jan hankalin yara masu shaye-shaye a irin wannan watan cewa ku hakura da shaye-shayen ku ku koma ga Allah sai bayan Ramadan ko za ku ci gaba shi ma dai in san samu ne ku bari a kwadaitar da su da cewa ku bari a wannan watan kuma ku roki Allah Allah ya sa bayan da ba ku koma Allah ya yi muku rashin faɗakar da su yasa suna yin abin da suka ga dama a watan Ramadan in ba ku manta ba a nan muna gabatar da karatu na ba ku labarin wani saurayi da aka je kame yan hizba suka je kame haka yara samari aka kamo su a gidan giya da rana tsaka suna cin abinci a watan Ramadana wani yaro da aka kama shi ta shi dama ba musulmi bane amma ta shi ba musulmi bane saboda me yana jin tsoron a kama shi a tafi da shi to me yake janyo matasa masu shaye-shaye su ci gaba da yin iskancin su a wannan watan babu mai faɗakar da su nuna musu ake yi kawai su arna ne su ana mata su ni ba na goyon bayan lodawa yara masu shaye-shaye kiyayya to saboda haka wannan watan yana buƙatar wato mutuba daga zunubanmu kafin mu shige shi duk wani mutum da yake da zunubi ya tuba daga wannan zunubi ya shiga da buɗaɗɗiyar zuciya ya shiga ƙirjinsa a wanke ya tuba ya ajiye wannan zunubi me yasa aka ce ana so mu tuba kafin mu shiga watan ramadana saboda inda matsalar take idan ka ki tuba daga wani zunubi da kake aikatawa wannan zunubin zai hada ka ba Allah saboda kaɗan daga cikin shu'umancin zunubi zunubi yana da wasu shu'umi ah, wasu shu'umanci guda biyu na ɗaya akwai iz'ajun ila ma'asiya sai kuma tathbitun an ta'a iz'ajin ila Asiya, zunubi yakan kuɗa ɗan da yi wani zunubin mutumin da ya ƙware wajen ƙarya to wannan ƙaryar da yake za ta kai shi ya faɗa da fara da yaudara da zamba cikin aminci kaga zunubin sa ya kashe ga wani zunubin wanda ya fice wajen gulma to wannan gulmar tashi za ta kai shi ga me annamimanci da zindikanci, mugunta da keta hada fitinar da za a iya yin yaƙi ma baka damu ba zunubin kai jawo ba wanda ya tsananta a kallon mata za a jarabe shi da yin zina duk wanda ya fiye kallon mata ya matsa ya matsa aikinsa kawai dasa a hanya duk wacce ta wuce ta tauna kallon ta ta gaba in ta wuce kalle ta ta baya in aka ce ana biki a layi sai koma layin ya tare dan ya kalli matan mutane in yan makaranta karfe biyu sun taso ya san sanda suke tasowa lokacin yake majalisa in ya tsananta a kallon mata to za a mai ukuba wannan zunubin kallon mata zai tunkuɗa shi da zina shi sa duk mutumin da yake jaraba kallon mata ka tambaye shi ko dai ya taba zina idan bai yi zina ba to yana so yayi saboda wannan kallon ne zai ke kawata masa haka zunubi yana tunkuɗa dan adam wani zunubin shine iz'adun ila ma'siya yana tunkuɗa mutum zuwa ga sabon Allah ko kuma tasbitun an ta'a wani lokacin sai zunubin ka kuma tathbitun an ta'a ya daƙilar da kai ya taɗe ka ya hana ka kaiwa Allah biyayya mutumin da baya sallah a jami'i sai a masa ukuba da daina sallah gaba daya wanda ya daina sallah sai a masa ukuba da kafirta ya rika jin cewa musulunci ba gaskiya bane kana zunubi hawa hawa hawa hawa da aka haɓa ya ce shi bai da akwai Allah ba kuma zunubin sa ne jawo masa misali a qur'ani ubangiji yana cewa walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha Allah walakin kariha Allah atahum fa thabbatahu wa qila qawlu wal qaidin Allah yana magana akan munafikai da aka zo za a yi yaƙi za a tafi jihadi munafukai suka ƙi tafiya ba su je jihadi ba suka dinga kawo uzurruka na ƙarya sai ubangiji ya ce walau aradul khuruja yau da sun yi niyyar fita da sun yi tanadi sai dai me walakin kariha Allahu asahum Allah da ya kyamaci zaburar da su fa sabbadahum sai Allah ya daƙilar da su aka ce musu ku zauna tare da masu zama ta fuskar kaddara kenan saban Allah da suka yi tun farko na kin kudurta niyyar su tafi jihadi sai Allah ya ƙi taimaka musu Allah ya kunyata su duk wani abu da ya shafi da'a ga Allah din suka ki suka ki fita jihadin kwata kwata da wannan ne malamai ke cewa zinubai suna hana mutum ya ba Allah duk mutumin da ya ji yana wasa da ibada to ana so ya yawaita istighfar shi yasa a ɗaya daga cikin magabata ke cewa hurrimtu qiyamul layli sanatan Bai bi zambin Ya ce, wallahi an haramta min yin kiyamun laili tsawon wata daya saboda wani laifi da ni Kullum sai ya yi kiyamun laili daga ran da ya saba wa Allah ya aikata wani wata alfasha ko wani zunubi Ya ce tun daga ranar sai aka cire mini son kiyamun laili sai da ya shekara guda bana yi Allah ne ya kore shi daga fadarsa duk wanda a cikin ku Allah ya masa baiwa aka kira sallah za a gaishe sahun gaba sai dawo sai dai samu sahu na biyu sai dai sai ya dawo sai dai samu na uku sai dawo da ina baya rasa raka'a ko daya sai da yana rasa raka'a biyu Sai dai biyu wata ran tun ana da wata ran sai dawo ba sallah jam'i sai jefi jefi tun yana wannan wata ran sai dawo ba sai dai rika yi a gida wata ran kuma sai kwanta ba sai can cikin dare ya tuna ai bai isha'i ba ya tashi yayi yana zai yi zai yi haka ya tashi wata ran yana ta zai yi zai yi din ya tashi sai dai ji an kira asuba sai dai hada magariba asuba da isha'i da ƙyar ita ma yana jin haushi wata ran kuma sai ya rika ji a ransa kamar ma bai yi sallar ba alhalin yayi to da ka fara jin irin wannan yanayin kasancewa Allah ne yake ka daga fadarsa san ka ne Allah baya a ka'ida idan Allah baya san ka nisan ta kai yake daga gabansa an gane ko daga ran da ka ibada ka ta koma haka to kai kokari ka gyara alaka ka da Allah kai ta istighfari wallahi saboda Allah ya kore ka daga hallararsa subhanahu wa ta'ala a yana daga cikin abin da ake so a mafuskanci Ramadana da shi abu na uku shine ta'azimu shahr mu girmama wannan wata ta'zimu shahri ramadan mu girmama wannan wata na ramadana shi yasa wani cikin magabata yake cewa magabata na kwarai sun kasance suna roƙon Allah tun kan ramadana ya kama da wata shida Allah ka Allahumma ballighna ramadan Allah ka kai mu wata ramadana saboda suna girmama wata saboda sun san wata ne da Allah yake tagomashin Rahaba, da Allah yake gafarta zunubai watan da Allah subhanahu wataala zai ke kira yake shela kowane dare na cewa ya ba gil khairi aqbil wa ya ba gil sharri aqsir ba za la tawalli lahi wa taqa'u minan nar wa zalika fi kulli lailatin Allah na cewa duk mai san aikin alheri ya taho kai ko mai san sharri ka takaita bazan Allah ya ce Allah yana da wasu bayi da yake yanta su a kowane dare daga wuta a watan Ramadana to alkhairan da ke cikin watan ne yasa magabata tun kafin wata shida suke roƙon Allah idan kuma watan ya wuce sai sun yi wata shida suna roƙon Allah Allah ya sa Allah ya karba kaga shekara guda a cikin addu'a suke akan watan Ramadan da haka dole ne mu girmu wannan watan na ba mu misali a baya dukan mu nan da za a ce wani ya tafi maka aikin haji zai je yake jin girman wannan gurin kuma zai dage da bauta saboda girman gurin to yanzu wani wata zaka shiga ladan aikin ka a watan Ramadan ya fi ibada da zaka je kai a maka sallar da ka san kana yi biyar a jami'i ba a ramadana ba ka sani ba daidai take da salolin biyar da kake yi a wata ramadana salatin da za ka yi ba a wata ramadana ba ladansa ba daidai ke da ladan da za ka yi a wata ramadana ba da haka abin da ake so a wannan watan mu yawaita karatun alkur'ani domin a wannan watan ne Allah ya ce shaharu ramadana lafi wanzu fihi alquran a shi aka sauka da qur'ani domin ladan ana rubanya shi ana kuma rubanya shi kuma yana ƙara wa mutum imani da kusanci da Allah mu yawaita karatun qur'ani na biyu mai yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na uku mai yawaita istighfari da dukkan tasbihi da wasu zikirai su subhanallahi walhamdulillah da sauransu ana so mu yawaita sadaka babu abin da yake da muhimmanci irin cewa a wannan watan da muke ciki wannan watan yana buƙatar ah, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zai cikin sahih bukhari wato manzon Allah ya kasance kamar da Anas dan Malik ya faɗa manzon Allah ya kasance mafi kyautan mutane annabi hannunsa kamar rariya yake bawa da bawancan kowa ya nema zai masa sallallahu alaihi wasallam amma ya ce wa ajwadu ma kana fi ramadan kyautar manzon Allah ta fi yawa a watan ramadana ba a taɓa roƙon annabi abu bai ce ba duk abin da ka roƙi annabi zai baka in ma babu zai ma alƙawari ka dawo an samu a baka shi yake cin bashi ya biya bukatun mutane kisa lokacin da ya zo daga kogo ya ji tsoro lokacin da jibril ya fara masa magana yake cewa la arkashitu ala nafsi na ina jin tsoron kan wani abu ya same ni da na Aisha Khadija ta tashi ya bansa sai ta ce kallama yusuzika Allahu abada ai ba irin ka Allah yake kunyatawa ba innaka latahmilul kal kana daukar nauyin mutane wa taksibul ma'dum kana tarawa matalauci dukiya ko mahaukaci ka tara masa hankali ko mara tarbiya ka bashi tarbiya Wato tu'inu ala nawa'ibil haqq kana taimakawa kan duk abin da yake sansomin gaskiya ne duk abin da gaskiya ne sai ka shiga kayan ruwa kayan tsaki ka tabbatar ya faru gaskiya ta tabbata cikin abu ta yaya Allah ya kunyata ka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhasil wajen istidlal inda ta ambaci cewa ta hamilin kan kana ɗaukar nauyin mutane annabi mai kyautayi ne to amma duk kyautayin annabi fa in ramadan ya zo wa yake da haka ana so mu yawaita ciyar da marayu miskinai a wannan wata ɗazu na gaya matan aure a can waccan makaranta da je ne wannan na musu wa'azi na ambaci wannan gabar yana da kyau mu daina raina abin da za mu yi na alkhairi matsalar da muke samu shine mutum sai ce ai shi talaka ne sai dai shi a bashi amma ba zai ba wani to ai hatta abin da kake takama kai talaka ne aka yaga ba kai ma zaka iya yaga a kaddara kana zaune a gida baka da abin da zaka ci wani ya kunkwasa kofa ya baka shinkafa kwano daya to ai wannan kwano ɗayan baka san da baka san zaka samu ba Allah ya baka akwai wanda shi kuma ko kwata ka bashi zai karba ko gwangwani ka ɗiba ka bashi zai amfana sai ka ɗebi ko rabi ce ko kwata ka ba wani shi ma ya amfana idan duk ba zaka iya ban aka dafa sai a dan ƙara adadin abincin a kwana sai a ɗiba sai a kai makwabta waɗanda aka san suna fama can gidan marayu ne kusa da ku a tabbatar a wata ramadana nan ana kai musu abinci ko wani mara lafiya ne ya kwanta sai an kwantar an a rika dafa abinci ana kaiwa gida wannan halin kyautayin da muke da magabatan mu suke shi muka rasa a yanzu shi yasa musibu suka yi mana yawa duk wannan yunwa da ka sani an taɓa wata yunwa a da wacce aka ce ake fasa gidan turuwa a mu hatsi amma a irin wannan yanayin ga dattawan mu nan suna ji a wannan lokacin aka ce mutum zai zo gidanka kawai kwankwasa ya baka gero ko ya baka dawa ya juya ta wacce aka baka kai ma an kaɗe gobe wadon bukata ka zuwa za ka ka ba wani ta ma yanzu ne mutum za a ga wani ya ajiye buhun shinkafa goma a gida na shekara ɗaya eh na shekara a baka makwabcinsa yana kwana da yunwa wani ƴan uwansa ma in sun zo gidan aka zuwa musu abinci bakin ciki yake yi dan me za a zuwa musu abinci sun fiye ce za su cinye mai abinci to shi sa musibu za su yi ta babu Allah ya kyauta da haka mai yawaita aikin alkhairi Ah, ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyamu jinnatun azumi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfas wala yajhal azumi garkuwa ne manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yana azumi kada ya rafasu kada ya rika zancen batsa ya hada da a a hira yan mata ya hada da a zauna kallon su ya hada ka je zance ka rika kwarkwasa da budurwa abun bakin ciki har da waɗanda yanzu a watan Ramadanan nan su shedancin su ana azumi fa zai je zance wajen budurwa ya dalata da ita to wannan dan wuta ne kawai sai dai in ya tuba wala ya jahal kada kuma ya jahilci kada ya wauta idan mutum yana azumi babu batsa ba zancen batsa ba kallace kallace sannan kuma babu wauta ne wauta ka zo na kai ta bada labari ana dariya ba barkwanci yan comedy wanda suke comedy sai su tuba a watan ramadana dama haramun ne amma su takaita a wannan watan annabi ya hana wauta ya hana wargi a wannan watan mutum ya zama mai nutsuwa sai dai wani zai ce to yanzu aka hana da wancan an ce ko raha ka da yi wani zai ji ai gaji gaskiya wani lokacin hatta gulman ba wani zai ga cewa ai wannan muje majalisa mu dan zauna mu rage rana na'am ba hana ka ba ka je majalisa ka zauna amma a ba hanya hakinta in mata sun zo wucewa a kalla a kasa amma ka a ƙara ɗagowa an gane an ce a yi kallo ɗaya kada a yi na biyu ko ɗayan nan da za a yi shine aka ce wanda ba sa kaddara idan ka ya faɗa kan mace kamar da in kafa ka ta taka wuta ka wuta ce ya kake sauri kake ka dauki ai ba ƙara mai dawa zaka yi ba ko ko ba za ka taka wuta ba ka ce bari in bari in gaba jin zafin sannan dauki to kamar haka in kana zaune mace ta zo gifta tsautsayi yasa idan ka faɗa kanta isauri ka kau da kai kada ka ce bari in tsaya in yi ɗaya kwakwara wannan haramun an gane an ce wani aran ma yana rubutu yana yana zo yana rubuta qur'ani amma ban san saboda wallahu alam sai mace ta zo wucewa yana rubuce yana ganin ce sauri haka yana eh, yana rubutun su can sai shi dan ya riya mai ya dawo kai dan kalla sai sauri mai da ke astagfirullah astagfirullah yana ciki can sai dawo kai kara kalla kara mai da astagfirullah astagfirullah to wannan in ma izgidi ake wa kolo kuma menene ai dama ba ba annabi bane zai iya yi almuhim abin da ake nema idan dan adam ya ga mace na azumi ya kokari ya kare kansa in kuma shedan ya fi karfin sa ko ita shedan ne ta fi karfin sa san su ma matan shedanu ne domin akwai shedan ne da in tai wata shigar ba karamin wali bane zai iya kau da kai dole sai ya kalla a matsayin sa na lafiyan da namiji da haka abin da ake bukata su ma mata su ji tsoron Allah a wannan lokacin su taimaka wa ƴan uwansu muminai maza su rufe tsaraicin su amma akwai tsaraicin da mace in ta maimaita dole da ita da mai kallanta sai ta janyo musu alhaki Allah ubangiji ya kyauta a to saboda haka annabi ya hada mu yin irin waɗannan abubuwa a wata ruwayar manzon Allah ya ce ainihin wala ya kada ka je ka rika harkowa kada je kana bauta ana ce ce ku ce da kai ana zage zage yace fa in sabahu ahadun in wani ma ya zage ka aw qatalahu ko tsokale ka da rigima Fal yaqul inni mu'un sa'im ka ce masa azumi nake a ce ni ai azumi nake dan me zan biye ba amma ba ana nufin in qatalahu ahadun wani ya yakar kawai kana zano ne zo ka sharara ma bari ka ce azumi kake ba a wanda ya mare ka tashi raba? in dai za ka san karfin kwaɗe ko ka fi shi ƙarfi ko ka riƙe hannun ka hana in kuma kana gani ya fi ƙarfinka ka to shi kenan sai kai ƙararsa. ba yadda ba ka bari wani ya zo tozarta ka abinda ake nufi qatalahu wani ya zo ka kaka biye mai amma in ya ce zai ke ta alfarma ka ya taɓa ka ka kare kanka wannan shi ne. manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana waɗannan abubuwa ne don alkhairi su game al'umma mutane su fi komawa ga Allah idan aka koma ga Allah a watan Ramadana to Allah zai ji kan mutane da na bada wani misali zan kuma ba ku shi a nan yanzu yayin da ya kasance a watan Ramadana ake budget na duk abin da za a yi a shekara kuma da Allah ce fi hayu fura'u kullu amrin hakim a watan ramadana ne ake rabe komai na hikima ma'ana a watan ramadana ne a watan ramadana a goban karshe a ranar da tilka qadr za a hukunta abin da zai same ka gaba daya wannan shekarar a shekarar a watan ne za a rubuta wane zai yi aure wance za ta mutu wane zai haihu wane shekarar sa za yana fama da rayuwa za mu azarta shi wannan shekarar wani mai arziki ne ya ci na shekara talatin za mu dakatar da shi wannan shekarar wance da wani auren su zai mutu wani da wani shekara kaza ba su haɗu bai za mu ƙara haɗa su a makaranta ko za mu ƙara haɗa su wajen aiki ko a masallaci an gane wani shekara kaza yana sheƙe aya asirinsa bai taɓa tonuwa ba bana za mu tura masa asiri rana kaza ƙarfe kaza duk a watan ake yi wani zai mutu wani za a haifar duk a watan ake tsara komai to a ƙa'ida Allah yana da karamci sama da na bawa ko dan adam aka ce yana rabon wani abu sai aka ce ma yau juma'an nan da daddare zai yi budget din mutanen da zai tsara za a ba su rabon wani abu za a raba musu kuɗi haka misali to kai ka san cewa wannan mutumin zai iya mantawa da kai sai ka lallaba tun da yamma ka samu kuka gaisa dan ya tana da kai an fahimta kaga ba zai manta da kai ba zai sa ka a ciki sannan kuma idan kafin yi wannan rabon sai ka lallaba ka je masa da wani abu da yake so a kaddara misali a matsayinsa na mawadaci ya shirya zai raba kuɗi wataƙila yana son fura da nono sai ka je kai masa fura da nono kyauta ka ce ai kyauta zuwa in gaishe ka na kama wannan misali to kaga jin daɗin ka masa kyauta in yana bada daidai kai nawa zai baka bi zai kawo maka bi zai baka saboda kyautar da kai masa sai za ku ga aka ce ga wani mawadaci za ku tarar da wannan mawadacin mutanen da ya fi haɗuwa da su in ya tashin alkhairi su yake fara tunawa wanda ba haɗuwa da su manta yake da su duk ɗabi'a ɗan adam yana so ya ga wani abu na kyautayi to shi ma zai duba girma wannan to ya kuma ubangiji to abin da ake so ka gane anan tunda a wannan watan ne Allah zai tsara duk abin da zai kaddara akan bayi to idan ka yawaita da'a an fahimta ko wannan yawaita da'a za ta sa Allah ya ma rahaba, da wata kila a shekarar za a rubuta kai dan wuta ne sai a fasa a sa dan aljanna da wata ida za a rubuta maka wani mummunan hatsari ka rasa kafa ko hannu ko ido albarkacin ibadar da kai ta a wannan shekara sai a fasa musamman in ya hada da kana ta addu'a ta iwa ka zo kana ta roƙon Allah Allah sa kai kuɗi bayan sallah sai a waye gari ranar da aka yi ce eh ga watan shawwal ma baka da abincin da zaka yi tuwon sallah kuma gashi ka roƙa to amma abin da baka sani ba a daren da an kaddara cewa zaka yi accident kafafuwan ka biyu duka ka rasa ko hannu zaka rasa ko za ka kamu da mutuwar ɓarin jiki sai an kwantar an tare Allah ka tsare mu gaba ɗaya an gane ko albarkacin wannan addua da kake ta roƙon kuɗi Allah ya san waccan matsalar ta fi girma sai aka yayi ma wancan bala'in kawai kan kana tafiya da ƙafafuwan ka biyu kai baka sani ba wata irin haushin Allah kake ji ya ke baka kuɗi kai baka san ya baka abin da ya kuɗi ba to da haka wannan wata na Ramadana mu yawaita da'a mu ta da'a kuma mu duk buƙatar da kake da ita ta duniya ta lahira ka yawaita kar mu manta da iyayenmu da ke suka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a yawaita musu addu'a domin da za su dawo gida da duniya babu abin da za su ba muhimmanci irin wannan wata da haka mu musu hadaya mu yawaita yin yi musu addu'a Allah ya su ya gafarta musu akwai malam Ibrahim da yan kifi wanda muke sallah da shi a nan kuma duk inda ake wani karatu na alkhairi yana da wanda ya jawa da rasuwa ya samu watanni eh wannan lokacin in aka ce za a yi karatu za ka gwan shi ya zo da littafin sana ma ba karatu za a ba zai zo ya sallah ina gansa da littafi a hannunsa ko makaranta ko wajen koyo ko wajen koyarwa muna amfani da wannan zama muna tosili da wannan zama muna roƙon Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa wace amin gaba daya Allah haska kabarinsa wannan bawa naka Allah muna shaidar mutum ne mai son sunna mai son ilimin addini ya Allah ka kai masa ladan irin waɗannan alkhairai da muke ci gaba da yi tare da shi a baya ya Allah ka haska kabarinsa ka gafarta masa ka sa aljanna ita ce mako masa ka faranta masa ya rabbal alamin sauran mamatan mu anan da wanda iyayensa suka mutu don ba su mutu ba duka iyayenmu da kakanninmu yan uwa da dangi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya ubangiji ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka haska kabarin su Allah ka sa aljanna ita ce makomar su idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani anan za mu dakata sai idan Allah ya kai mu gobe in Allah ya da kamar da kuka ji sanarwa akwai na matan aure karfe tara za a yi shi kuma da safe mata da ke saurare daga cikin gida karfe tara ne za a yi daga nan gurin kuma sai duk in aka shigo ramadana za mu ci gaba da yin tafsiri kamar da aka saba sai dai tafsirin ramadana da zamu ita kanta wannan lecture ban so ta tsayi haka ba saboda na ina da rika gaskiya lokaci kuma yana da tsada to tafsirin ramadana da zamu rike zan ware lokacin da misali zai zama bayan da asar wanda zai halarta zai zo tun bayan da asar in ya ga an fara da wuri to alhamdulillah in ba ba fara da wuri bai jira za mu yi kokari tafsirin da zamu rika yi gaba daya ba zai ke wuce minti talatin zuwa arba'in ba saboda uzuri ba mu da lokacin da zamu mu ke ɗaukar wajen awa ɗaya ko sama da haka muna karatu sai dai in yanayi ne na karatun ya zo da haka kuma to muna roƙon Allah subhanahu ya sa mu dace wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin